a Washington DC. To jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu, tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Yayin da yau sha biyar ga watan Janairu na shekarar 2020 ya zama daidai da ranar da Najeriya ta cika shekaru hamsin da kammala yakin basasa. Maganar kenan da zamu mayar da hankali a kai yau. Ko me ya faru a wannan lokacin? an kashe mashahuran mutane waɗanda suke 'yan arewa musamman kamar marigayi alhaji abubakar tafa kwalewa da mafi yawan ministocin shi da kuma babban shugaban rundunar arewacin najeriya marigayi sa ahmadu bello sardaunan sokoto hmm, haka yake kin san kwa lallai an rasa rayuka a wannan rana to muna tafi da karin bayani to yau kamar dai ranar tarihi ce kenan amina <laughs> lallai kam wakiliyar sashen hausa hawa umar ta tattauna da masani kan harkokin tarihi domin ya yi mana shimfiɗa lallai kin sama matasa da yawa suka san batun yakin basasar ba haka sannan aliyu mustapha sakwato shugaban sashen hausa na yanzu ya tattauna da general yakubu gawan To jama'a sai ku kasance tare da mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. To ba tare da ɓata lokaci ba bari mu je ga Hawa Umar wakilin sashi Hausa a Abuja da ta mana hira da wani dattijo mai suna mai nasarar kogo Ibrahim Faskari wanda masani ne kan harkokin tarihi tsaro da kuma diplomasiyya kan wato yakin na basasar. sunana mai nasara kogo ibrahim faskari ɗaya daga cikin mashahuran masana a harkokin da suka shafi tarihi shari'a tsaro da kuma diplomasiya ƙasashen duniya mu dan jamhuriyar najeriya ne me za ka iya tunawa game da yakin biafra dangane da yakin basasa da aka yi a najeriya abu ne wanda yake yana da muhimmanci a yanzu da ake cika shekara hamsin da ƙara wannan yaƙi ɗin, mu waiwaya baya mu yi tunanin abin da ya faru dabaru don ya zama darasi kan yana da mu gyara zamantakewar mu a duka cikin jamhuriyar Najeriya da kuma yadda za mu yi kokari mu yi gini na dunkulallen ƙasa wadda take da haɗin kai wadda take da kishin ƙasa wadda kuma take 'ya'yanta suna alfahari da ita wannan yaƙi yaƙi ne wanda yake ya samo asali ne tun daga juyin mulki da aka yi na alif da da da tara sittin shida ranar dare na wayewar garin goma sha biyar ga watan janairu na alif tara da da sittin shida aka waye wayi gari aka yi samu juyin mulki inda yake kuma juyin mulkin nan an kashe mashahuran mutane waɗanda suke 'yan arewa musamman kamar marigayi alhaji abubakar tafawa balewa da mafi yawan ministocin shi da kuma babban shugaban rundunar arewacin najeriya marigayi sa ahmadu bello sardaunan sokoto akwai mutane da dama da aka kashe to amma ya kasance mafi rinjayen waɗanda aka kashe daga ɓangaren arewacin najeriya ne wannan sai ya kasance an yi tunanin cewa shiri ne aka yi na juyin mulki domin a yi gyaran ƙasa amma sai wasu suka noke suka bari aka yi kisa kawai ga 'yan jinshi ɗaya ma'ana 'yan arewa wannan abun bayan an yi shi ya ɓallo rikice-rikice da tashin hankali na ƙabilanci da kuma na addinai musamman daga ɓangaren arewa an taso ana ba a yadda ba ana ba a yadda ba ana rigima bayan misalin wata shida aka samu wani juyin mulki kuma to wannan juyin mulkin da aka samu sai ya kasance kuma wanda aka nada karkashin shugabancin shi wato sundurundunar soja din major general agui iransi an nada shi saboda shi babban jami'i ne na soja a lokacin nan to amma sai kasance wannan abin ya kama kara ma an zuba gishiri ko yaji akan ciwo abin ya kara zafi an ce a ah, kabilun da suka kashe yan uwanmu su ne kuma ɗayan su zai mashi shugaban najeriya aka taso aka yi wannan kalubalanta ba a daɗe ba yan kwanaki aka samu wani kuma juyi juyin mulki to wanda lokacin da aka samu juyin mulkin aka samu dan tsaiko na yadda ma za a yi a shugabancin kasa kwana kusan takwas ko tara ko goma babu ma shugabanci daga nan dai aka zo da maslaha domin shi laftanar kanar ciko emeka odumegu ojuku shi yana ganin shi shine babba a lokacin nan manjo hassan katsina kuma shi kuma shine yake rike da manyan rundunonin yaki to daga nan sai aka zo aka samu maslaha aka ce to ba za a ba ɗaya daga cikin manyan manyan kabilu da suke kasar nan ba domin a samu zaman lafiya sai aka ɗauko laftanar kanar yakubu gawan aka rantsar da shi a matsayin shugaban mulkin sojojin a jamhuriyar najeriya <laughs> shugaba gawan ya zo ya fara wannan abu kenan shugabancin najeriya sai rikici ya taso 'yan kabilar ah, ibo da kuma waɗansu 'yan tsirarin kabiloli kabilu da suke a kudancin ƙasa sai suka taso da ƙayar baya cewa su gara su balle da su ci gaba da zama ƙarƙashin wannan shugabanci musamman ma shi ojuma namiji ojuku yake magana ai gawan ƙasa yake da shi a girma a soja to aka taho aka fara wannan rigima sai su bangaren kabilun ibo sai suka kwace rijiyoyin da ake haƙo man fetur na najeriya suka kuma ce su gaba ɗaya su bukatar su shine su fita daga wannan ƙasa ta najeriya su kafa ƙasar su wadda ake kira biafra karkashin inda yake su za su samu yancin kansu to yin wannan ya tazo da rikici a nan arewa aka taso wasu suka fara kisa kabilan ibo wasu suka fara bugun su aka taso da kalmar da ake kira araba araba daga arewa sai araba araba araba me zai faru to wannan rikicin araba araba ya kai ga gwamnatin kasar ghana suka nemi su shigo ciki domin a samu sasantawa aka zo aka shirya yarjejeniya a birnin aburi ta jamhuriyar ghana wadda kuma wannan yarjejeniya din ita ce ta kasance kamar in ce kokari na karshe na neman a samu kwanciyar hankali da kuma daidaito to wannan abun ya kasance ya zo ba su amince da shi ba to ranar a shida ga watan yuli na 1967 a kusan shekara ɗaya kenan da hawan shi laftanar kanar yakubu gawan to shine suka fito suka ba da sanarwa cewa su a wannan lokacin su sun balle daga wannan ƙasa kuma sun kafa gidan rediyo na kansu wato muryar biafra suka kuma fito da tsarin sojoji nasu da kuɗi da suka buga da babban bankin ƙasarsu suka kuma fito da sanarwa cewa su za su yi kokari su yi hulɗa da wasu kasashe daban-daban to a nan har suka fara tuntuɓa ƙasashen waje inda suka samu haɗin kai da goyon bayan waɗansu kasashe kamar isra'ila da kuma faranshi ita kuma a najeriya aka samu goyon bayan eh, su rasha da su birtaniya da wasu kasashe a matsayin najeriya ta kasance da ƙasa to ana cikin wannan abu wannan yaƙi ne wanda yake ya ɗauki abubuwa mai tsawo ba za mu samu cikakken lokaci da za mu yi bayani ba a nan amma a takaice yaƙi ne wanda yake ko da tsayawa kai a misali akan yawan ɗan adam da suka mutu a sanadiyar wannan yaƙi ɗin to ya kasance a lokacin nan wannan mutanen da aka kashe ɗin nan suna da yawa suna da yawa akwai waɗanda aka kashe saboda yaƙi da aka yi da su akwai kuma waɗanda aka kashe saboda yunwa da ta taho tare da su saboda an zo an ɗauke musu an hana su abinci an hana su mai an hana su duk wasu abubuwa da ka sani ta yadda yake ce sama da miliyan ɗaya na yawan mutanen su suka mutu kawai saboda yunwa eh, da suka shiga halin da suka cika wasu kuma saboda tsoro suka fantsama cikin daji wasu suka fantsama cikin ruwa yaƙi dai ya barke a ƙasa aka shiga cikin rudani da kuma eh, yamutsi to wannan yaƙi yaƙi ne wanda yake ya ɗauki shekara biyu da wata shida da sati ɗaya da kuma kwana biyu ma'ana an fara shi tun daga shida ga watan yuli na 1967 to ranar 11 ga janairu na 1970 kenan sai sojojin najeriya suka kwace babbar headquarter a wannan biyafara da ake kira birnin oweri da suka kwace wannan sai ya kasance shine dama na karshe wanda yake manya-manyan garuruwan biyafara eh, da suke rike karkashin ojuku to da ojuku ya ga an kwace sai tsalle ya gudu ya ba kasar ya gudu ya koma eh, ivory coast da ya koma kasar ivory coast kwana hudu bayan gudun shi shine sojojin biafra suka yi saranda suka mika wuyan su ga sojojin dunkulalliyar kasa ta najeriya wato ranar sha biyar kenan ga janairu a alif ɗari tara da saba'in to da suka mika kansu ga wannan runduna shikenan najeriya ta yi bikin cewa wato an yi nasara amma ba an yi nasarar yaƙi ba babu wanda yake ya yi nasara babu wanda yake kuma an ci nasara a kan shi ba don komai ba domin a samu zaman lafiya har yanzu a garin umu ahiya akwai gidan tarihi wato da ake kira a turanci museum wanda ke dauke da kusan duk tankokin yaƙi da aka amfani da su da shi wannan rediyo na biafra biyafara da samfurin irin kudaden da suka yi amfani da shi da rigunan sojoji da suka yi amfani da su da hotunan waɗanda suke shahararrun waɗanda suka shiga a yi masu waɗannan yaƙuna da sauransu to a ƙarshe an kashe ɗan adam kusan mutum miliyan uku a wannan yaƙi ɗin kuma ba za a iya lissafin ainihi iyaka yawan kuɗin da aka kashe ba amma ana kiyasta cewa a lokacin ana amfani da fan ana sama da fan miliyan talatin sun mutu akan kawai shirye-shirye na wannan wannan yaƙi da kuma abubuwan da aka kashe a nan wurin bayan wannan abu da aka kokari aka yi shi kanal eh, odumegu ojuku sai ya ci gaba da zama a wancan wuri na ivory coast a matsayin dan gudun hijira har sai lokacin da eh, marigayi shugaba shehu shagari ya ba shi yafiya aka dawo da shi a cikin ƙasar nan to darussan da muka la'akari a nan shine wato ko yaya ka so ka iya canza al'amari ai baka fi Allah wayo ba Allah ya san dalilin da ya gwamutsa mu ƙasa Kasa ɗaya a al'umma daya duk da yake kai da ganin wani kai ka san dai ba dan uwanka bane daga ganin shi kai ka sani ko ta kala ne ko ta irin yare ko ta irin kaya da yake sawa ko ta irin wasu halayya da yake nunawa to amma duk da haka Allah ya san dalilin da yayi mu kasa ɗaya ya haɗa mu kuma jamhuriya daya ya kuma haɗa mu ƙarƙashin turba ɗaya ya haɗa mu kuma muna kashe kudi ɗaya da abubuwa da duk da muke yi to saboda haka wannan ya nuna cewa duk wani wanda ya yi ƙoƙarin ya canza wani abu wanda Allah ya yi to karshen shi kunya da nadama kuma ba abu ne da zaka iya kawo canji ba Allah ya san dalilin da ya haɗa mu to saboda haka abu ne na mu kokari mu gina kanmu mu samu dunkulallen ƙasa akwai ƙasashe da suka fi mu bambance bambance suka fi mu yawan kabilu suka fi mu yawan addinai suka fi mu yawan yarurruka daban-daban amma suna zaune zaman lafiya an ka ɗauki kamar ƙasar indiya alal misali indiya ƙasa ne wanda yake makwabci da makwabci wannan yana bauta mu wannan kuma sa yake amfani da shi yayi laye lokacin sallah saboda haka har ka ga wanda ke bauta mu sa din yazo yana yi ma wannan murnar barka da sallah bayan ya yanka abin da yake mabota kaga Najeriya mu ba mu iya irin wannan abu to saboda haka mu kokari kowa mun sani eh muna da bambance bambance amma mu ba yaya za a gyara waɗannan bambance bambancen ga Allah idan ka lura da yanayin duniya duk yanda take karaskashe kashe daban-daban ne yarurruka daban-daban addinai daban-daban kala jama'a daban-daban al'adunsu daban-daban to misalin duniya ne Allah ya dauko ya sa mu a Najeriya ba don komai ba don mu kwaikwaya in muna iya zaman lafiya mu rike kanmu a matsayin dukulan zalla al'umma ɗaya ƙasa ɗaya shugabanci daya to muna da dama wadda take za mu iya shugabanta duniya shi yasa duk wani ma'adanai na ƙasa da na arziki na duniya ba wanda Allah bai mana ba kawai abin da ya rage haɗin kan nan ne Allah bai ba mu dama mun samu haɗin kan ba kuma wanda ya saura ya rage ga shugabanni ne su shugabanci kokarin haɗin kai da sauransu kamar yadda janar gawan ya ce bayan an yau da aka yi wannan yakin sasa wato babu wanda ya nasara kuma babu wanda ya rasa to saboda haka ba abu ne da wani zai iya cewa ai mun yi nasara kan wani ba sosai to sai dai abin da ya biyo baya na asara da sauransu don eh, dukiyoyin yan kabilar ibo aka yi ta badago da su aka yi ta facaka aka yi ta kwashewa ana kwacewa wasu su da yawa suka gudu wasu su da yawa suka eh, je suka mutu to duka waɗannan abubuwa ne wanda yake ya kamata bayan an yi yakin a nemi yadda za a samu maslaha a kokarin yadda za a iya sasantawa to akan haka ne shugaba gawan ya bullo da abubuwa da yawa kamar aikin bauta mu ƙasa ta yadda yake za a ɗauke ka daga wani wuri a kai wani wuri kamar kokarin daidaitawa a al'amuran gwamnati ya kasance kowane bangare na kasar nan yana da wakilci ko kuma yana da mamba wanda aka dauka a cikin harkokin da ya shafi gwamnatin kasar nan kamar kuma kokarin da ake na cewa ka je ko ina kai kokari ka samu ka mallaki ka na harkokin kasuwancin ka tafi ko ina duka wannan abun nan kamar kokarin dawo da cewa kasar mu ɗaya take dunkulalla daidai da tanade-tanaden tsarin mulki sashe na ɗaya sashe na biyu sashe na uku sashe na hudu sashe na tara sashe na goma sashe na sha ɗaya sashe na goma sha biyu biyu sashe na sha hudu sashe na sha shida da na sha bakwai da na sha biyar na tsarin mulki duka sun yi haramci akan duk wani abu da wani zai kawo na kokarin raba kasar nan raba kan kasar nan a matsayin shi dan ta'adda ko kuma wanda yake yana neman wariya to wannan ne ya sanya gwamnati take tsayin daka duk wani wanda ya taso da wani dabara ko wani wayo na kokarin yanda za a raba kasar nan ko da wani irin suna ne to dole ne a yaƙe shi muna nan tare da gwamnati wajen kokarin tabbatar da haɗin kanmu da zaman lafiyar mu a matsayin dunkulallen ƙasa kuma al'umma ƙasa ƙasa ɗaya to saboda haka ya kamata kowa ya fahimci haka kuma a ci gaba da runguma zaman lafiya kamar yadda aka ce ba wanda ya nasara ba wanda aka nasara kan shi to mai kokarin mu rike junan mu haka mu kokarin mu gina tantan kame mai ƙasa wadda take duk duniya za mu kasance mu ne a gaba a lokacin da muke tuna wannan shekara hamsin da aka yi wannan yaƙi to ya zama mana darasi kar mu kuskure mu kara bari wani yaƙi irin wannan ya taɓa tasowa ko a wani bangare ko kuma a duka ƙasarmu ta jamhuriyar najeriya allah ya albarkaci jamhuriyar najeriya Tino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace akan hanya wa zuciya roƙe na duniya. Haka lallai kin ji wannan mawaƙi ya ce ya tuna da Sardauna <laughs> premium arewan shi. Mhm. Mu ma dai arewan mu. Gaskiya. Kika gani. wato kin san sun yi magana abubuwa da dama mm. sun yi magana abubuwa da dama kamar bautan ƙasa mm. kin gadi na tabbata akwai matasa da dama da basu san cewa shi bautan ƙasa ga mm. dalilin da yasa ake yin shi ba sai da kika dan haɗin kai <laughs> wato don haɗin kai ya zama saboda wannan yakin basasa da aka yi eh. don mu daɗa fahimtar wato al'adun juna mu dada juna daɗa iya zama da juna da kuma ƙara danƙon soyayya to kasancewar lokacin kan ba a haife mu lokacin da aka yi wannan yaƙi. Haba haba ina Ko kila a cikin littattafai ko kuma ga iyaye ko yan uwa me kika sani game da wannan yaƙin? Ai wato ni ni yar sojoji ce. A Ina da akwai yayan babana wanda wato ba wai daidai lokacin yaƙin ne ya rasu ba. Mm. Um, ina ganin shi ya mutu 1960. a ce dai 66 din dai okay, da a shekarar kenan da aka yana eh. lokacin da wato gari kowa dai hankalin kowa ya tashi ana mm, ganin an yi juyin mulki ana gani kamar eh. arewa ne aka yi ma wannan juyin mm, mulkin mm. Um, um, yana kokarin tsare inyamurai mm-hmm. a airport a kano ya rasa shi babana soja ne lokacin da babana yake nda wato ana horon su ne da ana sa ran cewa za su je su masu yaki mm. yaƙi ina da wani kawo shi ma um, a auna shi ma mm. mafillata auna shi ma a lokacin mm. ya je a matsayin to kaman waɗanne irin labarai suka baki kama abubuwan da suka faru a lokacin akwai aminiya ta wadda jika ce ga janal abba kyari mm. to matarsa ko shekaru baya da suka da suka wuce mun mm. je wurin ta ta bamu labarin um, yaƙi yanayin su mata mm. yanda ta yi kaman kwana uku mm. ba ta ji daga mijinta ba ta ji ko ba irin tashin hankali abubuwan da suka gani eh. kin gane amma to a wato a wurin in ce gabashin kasan ne aka fi samun tashi hankali ba mm. lallai arewan nan hakan nan mm. sosai amma kan yi amina kina da labarin cewa a lokacin ma har da mata aka yi wannan yakin saboda ko jiya ina yanzu da kike gaya min dai saboda ko jiya ina duba hotuna da ake za a sa a kan eh. shafukan sada zumunta sai na ga an fito yadda za a fito da maza sojoji a musu training irin matasa yadda ake yi mm. sai na ga an fito da mata su ma matasa yan ƙanana ƙanana da su yan sha takwas sha tara ana musu training wai za a je yakin biafra kuma dai um, fahimta na da tsarin shi wato mm. bautan kasa ta nysc mm-hmm. um, kaman ana ma matasa horo ne yadda duk lokacin da yaƙi ya barke ya zama cewa matasan ƙasa mm, mhm. su ma suna iya su bada gaskiya ba zai yiwu ba <laughs> yanzu kenan ke NYC ko a kwarai da gaske to kenan yanzu in an ka barke da yaƙi Allah eh, na tuba dai yanzu ni ba can nake ba eh. <laughs> to kin ga dai kamar yadda aka ce dai babu wanda ya nasara duk an rasa mm, mm. rayuka yanzu kuma sai hirar aliyu mustapha sakkwato da janar yakubu gowon wanda ya kirkiri tsarin bautar ƙasa. wani abu da na ji tunar muna filar zarge-zarge da ake maka kowa ya ba maka ka haɗa kamun ƙasar nan kowa ya ba maka da yadda aka gama yakin ba sa ka je ka haɗe ka ci ba wanda ya ci ba mai nasara ba kowa ya ba maka game da ɗinki duk wata baraka ta kawo haɗin kai amma wani zargi da ji mutane suna maka shi cewa kafin ayyukan gyara wurare irin su lagos fiye da cikin arewa kana jin wannan zargin shi ma wannan eh, shi yasa nake faɗa maka idan da a ce an bi shawarar da muka irin gyare-gyaren da zamu mu yi mm. eh, ga duka eh, a cikin najeriya ga baki daya mm. wannan daban ne lagos lokacin shi ne babban kasan babban birninmu kuma dole ne a gyara shi saboda abin da ya kamata amma daga baya wane ne ya sa aka so mu abuja ni ne ni ne na ce bayan irin abubuwan wahalar da aka samu bayan yakin basasa din nan to bayan shi muka ce to ya kamata mu sami wuri inda za a iya gina wanda za mu iya eh, tabbata cewa mun kare shi daidai yadda ya kamata ba kamar eh, lagos ba mu bar lagos ya zama mana eh, wani abin da ake kira commercial capital oh, commercial haka ne yawwa and then kuma wannan abuja ya zama mana sab birni wanda zai iya lura da ƙasa mm. amma a sashi cikin tsakiyan eh, na ƙasa ga baki daya mm, mm, mm. banda na zage eh, eh, zagaya duka wurare su benue ne su plateau ne su kaduna north central ne da su northwest wato sokoto kenan da su naja lokacin da zo na ceto lalle zagaya duka inda zai fi a sami wannan wuri wuri wanda eh, eh, ya fi kyau shine wannan wuri wannan wuri tsakanin kyafi eh, abuja na suleja kenan abaji toto da nasarawa da kyafi amma na ce kada a gina shi kusa da manyan garuruwan kamar su kyafi su nasarawa da <laughs> abuja so abin ya faru kenan to amma allah bai sa na karasa eh, eh, wannan ba amma na faɗa ma duka eh, jama'a ko suke tare da ne mm. federal executive council da mm. supreme council da kuma mm. duka senior officers na faɗa masu cewa ga inda na ce za a yi wannan babban gari. Nan kaɗe ko da kabar mulki Najeriya tana jihohi ga sha biyu ya tana talatin da shida har yanzu wasu suna cewa a ƙara yawan jihohi ya kake ganin wannan maganar jihohi. Ne uh, kam na ce na soma da uh, sha biyu wani Najeriya ta soma da uku hmm. uh, su ta fa su zo sun ƙara guda ɗaya Midwest hmm. ne na zo na sa kuma saboda a sami zama lafiya saboda kada tsofaffin jihohi saboda suna kuma suna da kwari suna da ah, za su iya lura da kansu na ce saboda kuma bayan abin da ojuku ya yi na ce to ya kamata a kara. Ah, muka yi cikin hanzari muka yi guda goma sha biyu wannan ya taimake mu muka sami zama lafiya muka sami zama lafiya ah, to an zo dama mu muna kan shirin kara jihohin kafin amini uh, uh, murabus bayan da na tafi su murtala suka zo suka uh, kara mu dama muna so mu yi kara su zuwa goma sha tara mm. ko ko abinda bai kai ashirin da hudu ba mm. kamar lardin da ke najeriya ke na a lokacin mm. wajen ashirin da biyu to sinin muka ce mu muna so Eh, namu ya zama sha tara amma kada ya zama kamar eh, 22 na na colonial government eh, <laughs> haka ne to abinda aka yi kenan hmm. to suka yi wannan aka zo har ma aka baban gida suka zo suka yi nasu abacha ya zo ya nashi abin ya zo ya zama a 36 hmm. gaskiya ko idan abin da ya fi wannan zai zama wato muna neman su wa'innan jihohi hmm. cikin na kabilu ne kawai wato kamar mu ce hausawa suna son nasu eh, nufawa suna son nasu eh, tv suna son nasu wusa sama ya kamata a bata nasu <laughs> to wannan an abin ya zama wannan ba daidai ba ne yadda muka yi eh, su jihohi na farko shine ya kamata ya zama kamar yadda najeriya take akwai kabilu da su haɗa kansu amma uh, a yi cikin zaɓe uh, su samu zama lafiya amma ba kai cewa asalin uh, jihohin na kabilu ne kawai ba wannan ba daidai ba ne idan siyasa ta ce demokratiya ta ce to abinda jama'a suka ce suna so kenan kuma har constitution ta ce eh, abin abinda za a yi kenan to a yi wannan in har zai eh, ba mu zama lafiya. excellency cin hanci da rashawa ya yawa a najeriya eh, lokacin da kake mulki ka dubi wancan lokaci ka dubi yanzu me ya kawo najeriya ta fada cikin wannan hali na mummunan cin hancin da yau ba abin da ake sai cin hanci da rashawa shiga cikin shi ya kamata mu rika yin abubuwa cikin gaskiya cikin tsoron allah mu hana kanmu eh, wannan cuta da ake muke ma juna musamman waɗanda suke da shi saboda kuma saboda su kara eh, eh, ma kansu eh, abin da ya kamata jama'a su samu ya za a tankari matsalar tashashen kula masu alaƙa da addini kamar na boko haram dinnan well lokacin da boko haram dinnan ya faru gaskiya ko kasan yadda ya faru waɗanda suke ma suka ce sun zo suna yi ne saboda musulunci mm. ni abin ya bata mana rai abin ya daɗe ana yaƙi shekara shida da ranka dai kuma ɗaya daga cikin dalilan da aka shine cewa sojojin najeriya eh, cin hanci da rashawa ya shige su wasu ma ana zargin cewa suna da hannu kan wannan abu ya kake ji kan wannan na ji wannan amma wannan eh, bisa gaskiya bari in faɗa ni abinda na gani kuma eh, a soja ba wani zancen cewa wai soja ne har an ce wai wani eh, shi chief of staff na soja a lokacin wani eh, hijirika ne ana zargin su cewa wai ya ci ne ce to ban san kowane aka ce wani hanci wani irin hanci ko zamba ya yi ba amma wannan bisa gaskiya wannan ba shi ba ne a lokacin akwai waɗanda suke cewa ana shi wai jonathan yana harin mm-hmm. mutane wai kaman Ibu ne suna rama mm-hmm. abinda aka yi masu a lokacin yakin basasa wannan wannan ba gaskiya ba ne wannan ba zan yarda da wannan ba kowa ya faɗi wannan zan ce wannan ba daidai ba ne wato wai ana wato su ana karkashin yan uwanmu eh, eh, eh, a arewa wannan ba gaskiya ba ne wannan abin ya hana shi jonathan a yi wani abu wanda ya kamata a lokacin saboda kada ina a zarge shi cewa ga abin da yake yi wai ka dikidin mutuwa mai ban tono sai soja kun dikidin mutuwa mai ban kyauta don soja. Kwanyi dai ka kidin mutuwa mai ban tsoro sai soja. Kwanyi kidin mutuwa mai fatan kun amfana da darussan da cikin shirin namu na yau. Yanzu a madadin wacce ta taimaka mana ta ba da umarni Julie Lathers Gresham da injiniya mu da ya daidaita mana sauki Mr. Dan Crofton da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Madina Dahiru mai shanu. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Kashin baki sai a gago a gaya